alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun ji karatu da shak ya yi alhamdulillah mun gode wa Allah za mu buɗe layi kenan kai da za ka kira kai kokari ka tsaya kan layi abin da aka tattauna za ka ba mu amsa don Allah eh, ka tambaya farkon kira ya shigo amma na Buhari zaka ka rubuta namba ɗin mu a TikTok kuma za ku turo sunan shi nan link mu dauke ku kai tambaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira? Kana magana ne da Muhammadu Bamanga Mahmud da Ayola. Ah, muryar nan. Da kai na gane. To malam baban gama kwana kwana da yawa. gaskiya haka dai sarki sarki ina wa babban shehi na gaisuwa da fatan ya zo lafiya. Yana ji yana amsawa. ka san wannan al'amarin na wahabiyawa. Eh. Gaskiya dai, alhamdulillah dai muna ta shan karatu koyaushe sabbin ilimi muke ta ji daga gunshe mu. Wannan sai ya tuna min da karatu da Maulana Sheikh Nasir ya yi a wannan shafin Allah ya kara mai lafiya. Amin. Amin. Gaskiya ta ga sarkin karatun da aka yi na rudanin albani? Eh. Allah karatun nan sarki a shi gaba da shi. <laughs> Insha Allah. Allah sarki. Allah sarki. Bayan muhimmancin karatun kuma sarki wata rana wallahi ina zaune ina dan duba wani littafi. Hmm. Wasa'il rusuli ila shama'ilin rasuli hmm. na Sheikh Yusufun Nabahani. Hmm. Wallahi sarki abun da ya ina karatu ban kai shafi ashirin ba. Sai na ce habba habba wahabiyawa ai ba kwa karatu irin wannan littafin shi yasa ba kwa son annabi wallahi haka zuciya na ta Da, ba ba ba ba generalize dai mu kan wanda yayi magana ka san ba gaskiya sarki abun akwai takaici yanzu kaman wani wanda ya mutu a Kano da yake cewa wai ya leka Qur'ani bai ga yanda aka ce a so annabi ba mm, eh, muna sauka kan topic don Allah ba malam ban gaba boko boko topic kan magana karatun da eh. shi a mu ko bukan kan tafi kiya eh. <laughs> ku da yawa gaskiya sarki to ni ina eh. da wani kira daya in Allah kaga yadda malamanmu suka dage suka ga akwai wani mai mimbari wanda yake maganganu ta nuna a wani iri ta nuna atanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sauran malamai a Kano mm. duk da malamai suka yi amfani da damar da Allah ya ba su suka kau da shi wallahi sarki ni a gani na a wannan zabani kujeran nan ta dutsen tenshi ita ce shaidaniyar kujeran da ya kamata a kau da shi mm, mm, Ina wa malam fatan alkhairi mun gode da karatu Allah ya kara wa malam lafiya. Abi abi mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan TikTok. Kola kan TikTok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Alaikum assalam. Da Allah kowa zai kira shi da mukan topic don Allah. Kan mu saka kan topic mu yi hakuri. Mu tsaya kan topic kowa zai kira. dan Allah assalamu alaikum kola kan tiktok ba ma jin ka bari mu ba da ba assalamu alaikum kola kan whatsapp kan tiktok ka kira mu shekwa ka sa mu kan mint ya za mu ji ka kola kan whatsapp assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh dan tiktok ba sai ku kuna jin shi Ah barka kare kola ya sunan ka daga naji kira Barka, barka da waraka sarki zaki. Barka ka dai kola ya sunan ka daga ke kira. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh To, gyara kawai ka zo barin ba wani dama. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh malam Buhari nawa. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki barkanku da wannan lokaci. Barka ka dai barka ka dai malam Buhari nawa malam Buhari ya gida. sarki na alhamdulillah ina muku fatan alheri da kai da shehu muna amsa Allah ya saka da alheri mun je mun ji karatu na tsawon mun ji karatu na tsawon lokaci karatu kuma ya dau hankali sosai gaskiya na'am sarki abinda ran abinda nake so in ce anan a takaice shine sarki maganan dakta da yake na wayannan kwanukan eh tsakani da Allah akwai abubuwan tsoro da yawa a ciki saboda duk wanda ya san Najeriya ya san arewacin Najeriya Bauchi tana da muhimmanci a wurin mutane sosai especially al'umman musulmi saboda ta hada malamai mabambanta kuma masu fahimta daban-daban to akwai abin da dakta yake faɗa wanda yake ce in ba manta ba cikin kwanukan na akwai maganan da yake ce akwai lokacin da boko haram ta fara ƙarfi tun daga bauchi ta fara kuma yayi wata magana yake ce ba dan shi ba da yanzu wannan shehun ya kama irin sunan da yake kiran maulan mu shek da shi eh. ya ce ba dan shi ba da shi ma bai nan yanzu so to akwai abubuwa da ya kamata gwamnati ta lura da kyau wallahi ta dauki mataki akan wayansu abubuwa ba sai a biya zo yarin ta bai fito kunna za a ce ana neman hanyar da za a gyara abu mhm. saboda wallahi akwai maganganun gaba ɗaya, wanda in dai kana ci mutum kuma mai tunani ne da hankali sosai ya san wallahi maganganun shi akwai abin tsoro a zamantakewan al'umma a ciki sosai saboda haka muna roƙo don Allah gwamnati ta sa ido akan hiliman nan a duba don kar abin ya zo ya girma inda ba a tunani kuma a zo a kasa kontrolin abin eh, abin da nake so in ce kenan sauran karatuka da shi eh, Allah ya saka da alheri ah, assalamu alaikum kola kan tiktok ina gani ko dai matsalan tiktok wuri na ne kuma in kashe in sake dawowa yan tiktok yan ah, tiktok ya kuri zan kashe in sake dawowa yan ah, assalamu alaikum kola kan whatsapp wa alaika salam kola ya suna daga nake kira ah, na abdallah ina kira daga germany daga bayan ok mala abdallah daga germany kana tare da shi alfita kawo wannan layi eh, don allah ne abin da na kawai ga sunan shi contribution na don allah don allah ga A yi muna karatu bambancin luwaɗi luwaɗi da ya sunan shi son annabi Muhammadu. <laughs> don abin kuma bar mu mu san wannan ko ba da ba don mutane da yawa na talla kamar wai ya sunan shi abin ga luwaɗi ma ma yayi ya fi maulidi ko ba gani don yanzu ka kan tiktok ga yaran maza shekaran na gan wani maharai na bata don wani yaro karamin yana koyon luwaɗi don man shi suna zo ne suna live video ka gan shi shi ma ya zo da turanci malamin ma ya ce ma ya fi maulidi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kamar an karfafa luwaɗi ba mu gane ba eh sarki me yake faɗa wai kamar ya ga wani yaro ne wai ya ga wani yaro kan tiktok yana fira da mahaifin ba suna fi fira da mahaifin suna ta mamman da shi malamin su ya ce gara na ce inda eh, yake hausa nan nan eh, inda eh. yake yin da yana zaune shi da iya umar shi suna zaune suna lafi yana luwa ka ga shi ka shi kamar ne na mace yana yi kamar ruwa dan ci o oh, kamar dan daudu okay wa bari bari fassara wa shi cikin hausa ya gane ah. wai akwai wani yaro ne kan um, TikTok yaron nan ka gan shi kamar dan daudu to dan daudu ne shi yake ga ma'aifiyan shi a cikin TikTok cewa ai su malamin su ya ce gwanda luwaɗi ma. Ah, to ya ka faɗi, to faɗi shi ne. To faɗi shi ne. Eh. Na gan su suna laifi da shi da mashi suna zaune. Eh. Suna laifi da umar na karfafa mai suna zaune inda kaga shi kaga shi ka yin eh. Kuma yanzu da arewanci yaran matasan da suka taso. da sun gan kaman mai daudin da shi ba wani mugu ba don malami ma da kashi na haifu da ba shi na cewa kuma ma mai dan daudu da mai molidi. Eh, Wato. Amma ni ma daga farko abin da na fahimta, na eh. fahimci kana nufin yaron ne yake faɗan eh, haka. Eh, ni ba kan da Gyara. To ah. amma ala iyalin na fahimci yadda yake so. Wato mahaifiyar yaro faɗa. Yaro. Eh, yanzu misali yadda muke ta fama da wannan musibar da ta kunno kai. a arewacin Najeriya za ka ga yara ƙanana sun shiga harkar daudu ɗin nan da harkar maɗuru da sauransu wanda za ga su nan a TikTok muna gani. To a lokaci ɗaya sai a samu wani malami da sunan musulunci eh. sai ya fito sai ya ce ai gwamma wanda ya mutu a wajen luwaɗi da wanda ya mutu a wajen maulidi. wannan maganar me yake yi ma'ana yana karfafan yan luwaɗin nan su ci gaba da ake yi su ci gaba mm. da ake yi tunda duk wanda ya ga maulidi ya san maulidi addini ne san annabi ne shi ko me luwaɗin nan sai ka zo ka karfafe shi ai da kai wannan san annabi din ka so annabi kai wannan addinin gwamma kai luwaɗi kaga wannan magana yana karfafan yana karfafan yan luwaɗi mm. wannan magana nake so sarki zaki da ka tashi kai da kanka ka san kamar maulidi gida daga gan ka san maulidi ne yin annabi ne kana jin da to yanzu yaran da suka taso yanzu da generation yanzu da malami da kashi abu da baki shi na kamar ma daudu in ka mutu bacin daudu ko wanga ta zamanci ma ya fi ma ka mutu cikin sun annabi muhammadu eh, kaga yana karfafa su kenan eh, ya ba shi full topic kan wanga magana gaskiya maganan ka gaskiya ne ba abin a kyale ba hmm. yaran arewa da kansu yaran arewa yanzu dai wan suka ga suka tiktok yaran kana eh, da suna boyewa amma yanzu gaskiya tiktok ya bar yaran na fito na fito kan daudu da eh, da madigon nan gaskiya to yanzu ga malami da kashi kai kana zuni ne daga Saudi Arabia kana zuni daga mm. wannan yana daya wannan wannan wannan gaskiya ne yana daya daga cikin illan da wahabiya ta yi wa al'umman annabi sarki abinda muke ta faɗa kenan kullum kun shigo kun shagalta da waɗanda suke cikin musulunci kuna kafurta su kuna fitar da su wanda suke yin ibadan kuna fitar da su daga cikin sunnar Manzala, kuna kai su bidi'ar da kuka fahimta a kwakwalwanku da sunan sunna yau da an shagalta da yakan irin waɗannan abubuwan yaushe abin zai yi ƙarfi har ya zama zamanto kamar haka. Baka da faɗa sai masu ajiye duka yaƙi waɗanda suke addini da ba irin abin da ka fahimta ba. Ga hmm. kuma masu babban laifin an basu suna ƙarfi har sun fara fitowa suna mujahara suna bayyana laifin ƙarara suna tallanta. Suna tallanta. Kuma wallahi. Hmm. Ya kamata saboda abin da ya sa tsoron da na ji shi kolin nan wai yaron ma maman yaron ta zo shi ita da yaron ke wannan video ma akan social media kaga ita ba ta ita ma tana eh. taimaka ma yaro suna video ka wannan duk da maganar da yaron ke yi ma da hannu da iyayen shi amma ba amma saboda saboda ba ma mu nuna wa duniya ba da in ka gani ka yanko ka ka nuna mana mu nuna wa shayi ya so in zai magana kai ya san yanda zai magana sosai ko da ba nuna su wa duniya ba bima bi ma na ba ka ba bane ko ba ba ba kan topikin wannan mata da yaron ba ya ba da zauna eh ai ka san wani na iya zama sanadiyya yanzu ni sarki sarki dala na hmm. fahimci malam bukari kuma Allah yadda za mu yi abin da ya shi Allah ya saka ba ta alheri ah, mun gode mun gode insha Allah sai yayi karatu kai in Allah ya mun gode Allah ya saka da kai mun gode wannan abin abin ayi abin ayi karatu ne a fadakar kuma ka san wannan challenges din da yake gaban mu sarki na'am shine challenges din da yake gaban mu shine eh. da malamai da almajirai masu da'awa irin masu fitowa suna cewa suna koyarwa da sauransu babban kalubalen da yake gaban mu shine wallahi tallahi dole a dinga yin wa'azuzzuka a kansu irin waɗannan amma ya zama da kashe galta kai wani ya je yana maulidi kai ba abin da ya dame ka he maulidinsa ko hmm. ya je yana wazifa ba abin da ya dame ka sai wazifansa kana bata wa kanka lokaci kana bata wa kanka lokaci ga babban challenges wata rana kana nan kana yaƙa na, kuma bari ka ga ba fata muke wa masu cewan wai da wanda ya mutu a gurin luwaɗi gwanda <coughs> da wanda ya mutu a gurin luwaɗi gwanda shi aka wanda ya mutu a jamhuri ba ba fata muke musu ba amma sai Allah ya jarrabe su a cikin ƴaƴansu da zuriyarsu sai an samu yan luwadi wallahi ai ba a yi wa Allah garaji yana ji yana gani zai ga ƴaƴansa suna luwadi za su sha mamaki in sha Allah tabaraka wata me ma kwatan me ma kwatance ma da luwadin abinda bai da kyau ma me ma wannan me wani irin kwatance kuma ka gane irin dassi da aka yi wa musulunci bidiya an ce gwamma yan bidiya da wanda yake laifi o oh, ita bidiya ba laifi ba ne ai gwamma yan wanda suke laifi da wanda suke bidiya bidiya a fahimtar ka abin da ka fahimta wannan shi ya bayu fa ibnu taymiya ya dinga ba da fatawa a littattafansa a kashe masu bidiya in ka ce Allah yana sama a kashe ka in ka bayyana ba ka hau ba lokacin aikin hajji ba kuma ka ce ka je da niyan ibada a kashe ka in kai ka za a kashe ka duk irin waɗannan abubuwan fikira na ta'addancin nan saboda Allah da annabi mu dai muna gaya wa duniya wallahi ina gaya ma gwamnati ta sani sarki zaki duk wannan ta ce da wannan shine maganan gaskiya ideology gwamnati zaki yaƙa ba mutane ba ideology dan kin yaki waɗannan mutanen sun tafi in akwai masu irin tunanin su gaba za su ƙara tasowa amma in ya zama da fikirar gwamnati ta yaƙa wannan fikira na kafirta musulmai da bid'antar da su da yayi musu baya da sa gaba da tseko a tsakanin musulmai dole gwamnati ta yi wani abu akan haka in ba haka ba tukunna ba su ga komai ba wannan fitina sai ta cinye su daga su har mulkin su ku yaki wannan ideology yau ƙasar saudiya da a jami'ar islamiyya take fafi waɗannan 'yan ta'adda ta'addan da suke duk daga fikiran da yanzu sun fara taka musu birki Saudiya yanzu gwamnatin ba ta shiri da wahabiya. Liman kana yin wani abu da dogon gemunka za su nade ka kai ka prison. Sun fahimci ƙasansu ba za ta ci gaba ba za ta zauna lafiya ba. Su wahabiya mutane ne da suke faɗa da sakafa da hadara da wayewa na 'yan adam. Ma dama ba a yi kawar da tunaninsu an cire su daga wannan abun ba akwai matsala. to saudiyan ma ta fara juya musu baya mu kuma anan muna nan gwamnati tana kallo ana daɗa rungumansu su kuna daɗa basu filaye suna gina masallatai ku ci gaba da su. ma ga yadda za a yi ƙasar ta zauna lafiya Allah ya kiyaye assalamu alaikum warahmatullahi kola kan tiktok wa alaikum assalam sarki zaki nawo ne lafiya kalau ah, sarki kola eh inda kake jin program nan da ka kashe eh ka kashe inda kake jin program yanzu muna saboda maganar ka na bounce back Ah, bismillah. masoyin Dr. Idris ne. Ah, ok, dan Idris ya to kana tare da Malam Abdul Kadir. ya na gode Malam, na ji magana da Malam ya sa kan maganar Dr. Duka. <laughs> Amma ya dadda na duka ni ban ga maganar Dr. yi ba ko karanta wani aya da ya fasara ba daidai ba ko na ba to haka wannan duka ma ya gode kamar Dr. ba Qur'ani karantawa kenan. Ba ran shi ke faɗi mana ba. Tausansa ba me kake nufi ban gane me kake nufi ba. kai abin da dokta ya faɗi duka kai ka ji aya da hadisi na ji karatun dokta da ya sa bai ce ga maganar dokta da ya yi maganar da dokta ya yi ba haka yake ba kaga eh. wannan ci gaba kuma kenan ya kara mu da ƙarfin gwiwa kamar me kamar me kamar me kamar me kamar me na iyaye annabi duka suna huta shine daidai sai wurin dokta kaji kaji program kuwa ina ji sarki na gina ji wannan dan da nake yi eh aka ce eh, babba dan babba da sauransu duka ji ba ina ji wannan duka ce kan magana iyaye manzo Allah ci ku cewa kaman ko yana abun ga abun ga raddi ne ko wane ne yake mai raddi Ah. a ah, kai kai ah, tasubanci da dame ka ne soyayya da dame ka ne ga dokta amma baka ji abin da muka yi wa yawa kuri eh to yanzu sarki zaki bari lala shi shi wannan shi wannan maso shi wannan dan kungiyar ya din barin tambaye shi dan ya hakuri dan tambaye shi Allah bai fi ka ba sai da abu uku ya hakuri sha mai turinka magana kana bounce back aha to bismillah shek yau ka yadda manzo Allah bai fika ba sai da abu uku annabi bai fika ba sai da wahayi da risala da ah, da nubuwa to malam ya tambaye ka saji bismillah <laughs> A'a ba haka na tambaye ka bane. Shi mutumin naka, mutumin ka cewa yayi manzo Allah bai fi mu ba sai da abu uku nubuwa, risala, wahayi. Ya lissafo ya ce da waɗannan abu ukun manzo Allah ya fi mu. Shine nace kai ma ko in ce ya fi shi. kai ma ka yadda manzo Allah bai ka ba da waɗannan abu guda uku eh, ya fasara abu gaskiya ne ya fasara ba daidai bane ba sai da za ka lissafa muna sai ka lissafa muna abun da kai ma ke fadi abun da ka fadi da kace kamar manzo Allah ya fi mutum da wanga duk mun yarda da shi maganar malam gaskiya ne in eh, karatu ne kana kana mutum ne mutum ya kamata ya fahimta abin da ke son ka fadi ba mu ga eh magana malamin ka gaskiya ne Okay. Manzala manzala bai fi ka ba sai da abu uku ka gaya wa duniya. Manzala bai fi ka sai da abu uku kenan kai kai ma ko. Eh? Malam yana tambaya wai kai ma manzo Allah bai fi ka ba sai da abu uku kawai ko. Shirke cewa karatun da malam ya fari duka. Ah. A'a ba karatun da malam ba kai ake ah. tambaya. Malam ya tambaye ka kai ma manzo Allah bai fi ka ba sai da abu uku kawai. eh shi gibran sarki magana ma ne karanta ah, ah. na ji inda inda ma manzo ya guda ya fi mu duka mu yadda wannan kasuka a ah, ba ba ka yadda na shi ba na abul fatai ba ka yadda na malamin ka manzo Allah bai fi ka ba shaida abu uku kawai Eh shi ne karatu wannan ke fassarawa abin da manzo yake guda abin da lokacin da manzo ba ba manzo lokacin da ba shi manzo ba ko abin nan bai da su ai Ba da ba. Ok, ba a bashi sarki, yanzu da ba a bashi annabta ba bai fika ba daidai kuke da shi. Ok, eh, lokacin da ba za Allah bai zo da annabta ba kai da shi daidai ne ko. Shi ne malam ke cewa mutum ne. Magana malam ke cewa faɗi mutane zuwa da yanzu. Sai ka ce malam, kai ake tambaya ka ajiye batun malam a gefe. Kafin a ba wa manzo Allah annabta da kai da shi duk ɗaya ne bai fika da komai ba. a ya fi ni manzo Allah ya fi ni ban ma gama kare manzo la. a ah, to ai kai kace kai kace lokacin da bai zo da annabta ba kuma lokacin da bai zo da annabta ba a kafirai kafirai ma sun masa shaida fa kai waye maka shaida sarki mun ce eh. magana kuna da abin da Allah ya ce ko abin Qur'ani ya zo da shi shi zaka ka ka ƙara ka karge Allah ya ce maka to to abu sai mala ya kawo abubuwan da ya faɗi ke kuma magana ma ai mun kawo na kawo hadisai guda biyar sai da na lissafa malamai eh, amma tun da shi mai sarki ce mai yi shiru kai bai gamshe ka ba ka gamsu ba ya sarki ce mai dan yi shiru sai mai dan yi shiru fata ya kawo bai mana ko guda ba ya da magana kai hakuri saurare ni saurare ni da Allah amma da sai kuma ya sarki ka ce ya shiru da Allah dan yi magana. Okay. To malam wai zai malam wai ka ji shi. Ya hankuri. Ji malam. Shamit. A nan sarki kai ka ce ni lissafi na lissafo malaman hadisi guda goma sha takwas. Haka. Na kawo riwayoyi, na kawo abban annabi guda uku sai da tuna Aisha Abu Huraira sai da na Anas bin Malik. Wanda riwayoyin duka suna cikin Bukhari. manzo hmm. Allah ya ce ni ba mutum ne irin ku ba kawo ayoyin alkur'ani na ce duk wanda ka ji yana gaya wa annabawansa kafirai ne suke gaya wa annabawa ku mutane ne irin mu wannan maganan amma shi manzo Allah ga shabin da yake gaya wa sahabbai ni ba irin ku bane waɗannan hadisi ba to kana ji ko an ce kafirai suke gaya wa annabi kai mutum ne irin mu shi manzo Allah ya ka da musulmi ka faɗi haka shi ke gwadawa ai kuma kuma kuma ke jiwa kuma manzo Allah zai makafirai magana musu lallashi aka karatu ne shi karatu Qur'ani ne ya za mu zana na kafirai magana cikin lallashi sai kai kai manzo Allah irin wanga magana ah, a to gaskiya ne eh mu ke cewa manzo Allah yana lallashi eh eh, eh. akwai karatu manzo Allah ya kawo wancan karatu da dokta yayi shi magana ni ka Oke yanzu ku na gabansa kuma kafirai ne. Malam yau dan Idrisiya ke cewa ba zo Allah na magana da rarrashi. Ku kuna yi. Sarki, wannan mun gode da Allah. Sarki, mun gode mun gode Allah ya saka Allah ya taliki akan maganar sa amma wallahi malam malam wallahi aiki na gaban ku malam fatai wallahi aiki na gaban ku sosai in dai mutane na da irin wannan fikira ai ya ruɗe su wannan fikira na kansu wallahi ma kura da yake gaban ku da yawa sosai sosai ba wallahi sosai akwai matsala ba yanzu musulmi ne sarki zaki ake gaya wa manzo Allah wannan maganan shi yana jin dadi yana kallon malamin sa yace ga wa annabi din nan a gurin sa malamin sa daidai yayi ta kayan ina ne wai ko wai ko a da annabta bai zo masa ba fa ai mutum da irin su <laughs> Allah ya sa gaya ma an zalunci al'umman annabi kai dai sai dai Allah ya kubutar da mu kawai Allah ya gyara Allah ya gyara amin da kira eh salamu alaikum kola kan whatsapp Amu alaikum salam wa rahmatullahi sarki zaki. Na kola ya suna kan yadda ake kira. kana magana da Muhammadu Sani Saminu daga Cross Rivers Calabar. To masha Allah Malam Muhammadu Sani kuma Saminu to kana tare shi a matakin wannan layi. Ina wa Malam fatan alkhairi. Malam yana jin kai. Ai shi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Ba a kan kan shi ba ma, sahabbansa ba za mu haɗa kanmu da su ba. Sahabbansa, kai ba ma sahabbai ba. Eh, eh, eh. Garin Madina ko Makka ban da munafukan da suka kore shi daga maka ko daga maka zuwa madina eh. wallahi maka ta fi mu daraja eh, inda aka haifi manzon Allah ba hmm. ma shi ba shi kanshi manzon Allah ba hmm. inda aka tsuguna aka haifi manzon Allah wallahi ya fi dukkanin bayi daraja illa abin kenan kaga ba faɗiwan malami ba wasu almajiran su yadda cewa su da annabi ɗaya ne shine illan ai ni ba ma kai ga manzon Allah ba wallahi Hmm. ba ga shi ba inda aka haife shi abu dukkan halitta daraja. Hmm. Hmm. Sannan tsokacin da ni nake son yi ban samu dama na yashi tun kwanakin baya dole dai ba kan budu ba ne ba. A inda ba kan budu ne kawai sai kawai budu ya kuri. Yawa ya kuri saboda lokaci ya kai. Ya kuri ya kuri. Saboda akwai wani dan izala ne da ya mun wani magana. A a to an ba za ka ko za ka yi. ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri eh za mu ɗauki kira biyu da muka magana wannan biyu na za mu ba su minti ɗaya ɗaya sarki bari eh kafin su ka ɗauka da labarin yi wata magana da wannan to to to bismillah bismillah a abinda da muke kallo eh. ga abinda da muke kallo yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda maulamu shubran radiyallahu ta'ala anhu yake sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba mu kuma maulan mu shugaban yana gaya mana yana ce walaiti akuna li akunu yawma turbatan alihi walaiti ara kullil aminil mubashiri ina ma yau in zaman to kuran takalmin kasan manzon wato kuran kasan takalmin annabi shugaban ya amma a ce ni ne. Hmm. ma'ana mu muna kallon kurar tana da darajar da ta fi sosai sosai alhamdulillah rabbil alamin barka ina kallon kuran da take kasar takalmin manzon sallallahu alaihi wasallam ma in zama wannan kura ina burin ina ma in zama aswakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walaitiya yawman kuntu shurbata ma'i ina ma wata rana in zama to ruwan shan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hamilu ka'asin lil bashir al munawwir ko in zama to ni ne mai rike kofin manzan Allah mu wannan shine kiman manzan Allah wajen mu ba wai mu kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai wai irin mu ba a'a hmm. kuratta takalmin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka muke kallon manzo Allah Allah ya dafa mana wallahi kolan nan ya ban tausayi gaskiya wallahi tausayi ne wallahi akwai aiki sarki wallahi akwai aiki Allah ya cece mu gaba dai wallahi salamu kola kana da minti daya dan uwanka kuma ya minti daya shikenan sannan malam ya bada amsa ba za mu da kira ba bismillah kola Assalamu alaikum. Wa alaikas wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan TikTok. sarki zaki. Na'am, ya sunan ka daga na ke kira. Sunana Abdul Karim ina kira daga kasar Libya. To, masha Allah, Mala Abdul Karim kana tare da shafa fitai sana tijjana kai wannan layi. Masha Allah, sarki zaki ina yi wa maulana ziyara. Shekara biyu kenan ina bibiyar sa ban taɓa kira an dauka ba sai yau. To, alhamdulillah, shi ka samu dama to kai magana. ina ziyara maulana ziyara na ke ubangiji Allah kara shek abul fatah lafiya da soyayya ne muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin amin ya rabu Allah ya kara lafiya Allah ubangiji ya kara kare mana su da shi da dan uwansa insha Allah rabbi muna ji muna amfana Allah sa ka da alkhairi amin amin amin amin amin amin ya rabu mun gode mun gode mun gode mun gode Allah saka maka da alkhairi a kola da ke bin sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa na karshe kenan kola cire kan mute kai magana kan tiktok kola na karshe kan tiktok kai kawai za mu baka dama yi magana sauran duka ba za mu ba wa kowa cire kan mute ka sa mute cire mute kai magana kola za mu ajiye ka mu ah, bar eh, mu koma mu je mu eh, malam ya mana taliki kenan to shi kenan bar mu ajiye shi ah, ba za mu ba wa kowa dama ba bismillah saboda wallahi lokaci karfe eh. biyu shige sallah ban yi sallah azhar ba to ala ayi halin ah, hmm. sarki talikin da zan yi a gurguje shine na farko dai kira zuwa ga bangarori haka kira na farko kira ne ga magari zuwa ga dukkan musulmai yan uwa hmm. cewa lai wajibi ne mu sani girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to kiyayayye a cikin mu to lallai addinin nan zai tsaya da kafafunsa hmm. amma in ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruguje a zukatan musulmai to muna zaune ma za a samu wanda ba musulmai ba su zo su ruguza mu da mu da abin da muka yi itikadi la budda dan Allah ya tsaya tare da kimarsa da darajarsa da ganin girmansa a zukatan mu sannan addinin nan zai tsaya in annabi bai tsaya ba ba wani addinin ba zai iya tsaya eh, wannan shine magana babu eh. tauhidin babu sallan babu azumin babu komai da komai sai manzo Allah ya tsaya kyam tukunna sannan komai zai iya tsayuwa a cikin wannan eh. wajibi ne ya martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba kira na gaba shine kira da jan hankali zuwa ga irin waɗannan maganganu da suke fitowa mutum ya zama da cewa yana iya barazana wa gwamnati yana iya barazana wa gwamnati to in ana iya barazana wa gwamnati sauran talakawa mu da muke karkashin gwamnati yaya mu kenan yaya zaman lafiyar mu dangane da wannan mutum yaya amincin mu dangane da wannan mutum wajibi ne gwamnati mu ba so muke a walakanta kowa ba amma wajibi ne gwamnati ta yi abin da ya dace domin ta tabbatar irin wannan barazanan ba a iya talaka ma na a ce ana iya wa shugaba irin gwamna ko ana iya wa wasu mutane kira na uku a shi ne in dai mutumin nan Allah yake nufi akan wannan kadiyar da ake cewa yake ta daga kura an kai shi kotu an kai shi kaza an yi kaza an yi kaza muna gaya masa dan Allah in dai Allah yake nufi sarki zaki ya ki zuwa mukabaran yan izalan justa suka gayyace shi na'am eh suna yana tsoron za su murɗe mai wuya ko za su yi mai kaza to ka zo nan kuma kira muke yi ba wai don mu walakanta shi ba cikin girmamawa da mutuntawa ya zo. Na'am. Mm. Me ne kadiyan nan da ka damu mutane me ye kadiyan me matsalar ka zo ka faɗa a mm. tattauna da kai kai. Duniya ta gane gaskiyanka ko rashin gaskiyanka ko duniya ta gane gaskiyanmu ko rashin gaskiyanmu. Duniya ta gane wannan. Sannan abu na ƙarshe ne wajibi ne wajibi ne idan dai a eh, shai malam garba ne ya roka wai da a bashi minti kaɗan ya yi magana to bismillah mana bismillah to assalamu alaikum malam garba assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah warahmatullah wabarakatuh shoman garba barka shigowa gaisuwa ma zakin zakin faida Sheikh Ahmad eh, Sheikh Abdul Fatah Ahmad Sani Tijani masha Allah barka da wannan lokaci godiya na irin wannan jajircewa da ake yi. Wannan shi ne ke tabbatar mana cewa ah, an ɗauko kan turba na iyaye, mm. an kuma gaji iyaye kuma an hau kan aikin da iyaye suke yi. Muna jinjina a gare shi kuma muna godiya ma shi sarki zaki tsayayyen haziki wanda ya kawar da dukkan wani suka da aibantawa ya tsaya ne lalle lalle jajirce sai an tabbatar da gaskiya. Wallahi babu abin da za mu ce na yadda ake isar da sako. Kuma alhamdulillah sako yana isa duk da ana fuskantar wauta da jahilci na wawaye ga mutum ya zo karkashin karatu malami na karatu ya yi ta zaki mm. wannan ba tarbiyya ba ne ba mm. tarbiyyar musulunci ba ne mm. wallahi ko mutum musulmi ordinary musulunci ya hana ka zage shi ballantana malami mai daraja ba daidai ba ne muna bibiyan yadda ake zage-zage ake miyagun maganganu ba ma jin daɗi ba koyon addinin musulunci ba ne saboda haka ya kamata 'yan uwa su gane cewa shi karatu idan kana da wani tambaya akan karatun da malami ya yi ko akwai abin da ya shiga maka duhu maimakon ka fito ka yi zaki ko ka faɗi na maganganu ya kamata ka fito ne ka yi tambaya in akwai abin da ya kulle ma kai ka yi tambaya in akwai abin da ya dame ka yi tambaya amma zaki karkashin kwamen wannan ba tarbiyya ba ne kuma duk wanda ya haka yana nuna cewa bai samu cikakken tarbiyya ba saboda haka mu babu abin da za mu ce na irin karatuttuka da yake isa sannan kuma muna kira ga su dukkan maluma da ire-iren su masu kokarin aibanta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah su daina abin da yake jawo mana bala'i kenan a kasan nan da muke ciki mm. ba a girmama janibin shugaba kwata-kwata kaga malami ya mai da annabi kaman sallallahu alaihi wasallam kaman wani abun wasansa yana kiran sunansa babu girmamawa wanda ko wani ko ubansa aka kira aka bare su ba kiyaye taba janibin annabi Allah ya ce mana wato azziru wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila shi annabi janibin sa mu kambama lamarin sa mu girmama shi hmm. saboda haka mu kiyaye wannan mu bada girma mu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu girmama sahabbai mu girmama waliyai mu girmama malaman mu da suke shayar da mu ilimi hmm. kowa ya rike fahimtar sa ba lalle ne ka bi ra'ayina ba ba dole in ka za abin da nake maka a cikin ɗarikar tijjaniya ya yi maka ka zo ka karba in dai ba maka kyale ne yi in izalan ka da wahabiyan ka shine ka gaya ma kai izalan ka da ka ba wanda ya ka kai izalan hmm. babu wani wanda ya ce ka yi ɗarika dole ɗarika ba dole ba ne hmm. Allah ma kwaɗaitar da ita yi Allah ya ce wasu kurus marabbuka bukuratan wasira wasu kurun laha zikiran kasiran wasu biyu bukuratan wasira ya yi wallazina amanu duk dai gashi nan ayoyin da Allah ya kwadaitar a ga amma bai ce dole ba Allah ya ce inna hazi taskira man sha'a ittakhiza ila rabbihi sabila in ka ga dama ka kama dariƙan nan ka yi ta in baka ga dama baka kyala masu yi su yi ka girmama annabi in ka in ka bara ka girmama annabi baka ja bakin ka kai shiru shi za malamai suka ce duk abin da ake so ka faɗa a bayan sallallahu alaihi wasallam yake ba abin da aka faɗa ka annabi saboda kar ka faɗo wani maganar da zai jefa ka a cikin bala'i kai barin imanin ka yanzu yanzu na hmm. muna muna godiya wa shek da sarki zaki da suka gabatar mana da program muna bidiyon ku tun daga farkon program har yanzu ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah kuma ya kara mana san ma'aiki ya raya mu akan san ya kashe mu akan san ma'aiki muna godiya kwarai shi Allah ya saka muku da alheri mun gode kwarai gode sai di garba Allah alkhairi wallahi mun gode da wannan taliki da ya kuma kan alkhairi kuma Allah ya sa kiran da ya yi din ya zama na cewa mutane sun ji kiran albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dace da mu kusan sarki zaki da wannan zan rufe muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ganar da mu kuma akwai wasu sauran maganganu da yawa wanda yi to amma su ma za mu samu lokaci sai mu sa insha Allah tabaraka ta'ala sai mu dawo Insha Allah tabaraka daki daki muna warwarewa mutane Mm. sauransu amma dai ni sakon da nake gaya mai shine ya ji da kyau ni ni ina da jaddada mai wannan maganin ya rubawa kansa asiri a kai na ya jaye shi eh she ya kuri sako mukabalan nan ai an ba da topic domin ka zo a ce ba ba da topic ba eh an ba da eh, kwarai kuwa eh. kwarai eh, kwarai kwarai kwarai da gaske mun ba da topic akan abin da ya shafi wannan batun da yake cewa baya neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gadiyan nan da ka kawo na karshe menene ne na yana na iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu dan haka an ba da topic in zai zo ya zo nan ba wanda zai sha koshi ta cikin sikirin shine yana zaune a ɗakin sa sikirin ɗinsa ne kawai zai ji abin nan insha Allah dan haka muna daɗa jaddadawa ya kiyaye ya kiyaye ya kiyaye akwai wanda zaka taba su su yi hakuri ni ba daga cikin wanda zaka zo ka yi min shashanci in yi hakuri yawa Allah ya datar da mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ganar da mu Allah ya sa mu gani wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammad